Barka da zuwa tashin Al'ishara TV domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alamun karawa. Kama da kungiyar gamayyar taimacin Afirka ya zo ya tarayyar Afirka. Kokari na juya mulkin Nijar dai yana zan batun tsinuwa da Allah wa rai. Kasashen yankin cikin wata sanarwar da suka fitar a Abuja dai sun ce ECOWAS din da ma raguwa na kasashe na duniya za su ɗora alhakin duk abin da ya samu shugaban da iyalinsa bisa masu kokarin juyin mulkin. sanarwar dai ta nemi sojan da ke kokarin juyin mulkin da sakin shugaba bazu muhammad daukaci na jami'ai na gwamnatin sa ba tare da wani sharadi ba kasashen yankin dai a fadata sanarwar sun ce ba su shirin karɓar wani juyin mulki a kasar nijar yanzu ya mace yau dai an gana tsakanin shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu da kuma dan wasu na benin patis talon kuma manzo na kasashen yankin bisa sojojin da suke juyin mulki a kasashen mali da burkina faso da gini kare Haɗan ɗin da ya tuni kam hanyar mai da nufin gana da bangarorin guda biyu kafin daga baya sake dawa ga Abuja a faɗa ta shugaba Tinubun. Rashin hankalin soja da abin da ya faru a niger ne abin da ya kawo shi kuma yanzu zai kama hanyar niger ba tare da ɓata lokaci ba. Kafin Nijar ɗin dai dama an tsara talan ɗin da ke zaman ɗan aiki na musamman bisa masu juyin mulki na kasashen yankin zai ziyarci kasashen Mali da Burkina Faso Gini kare da nufin lallashi bisa matsalar tsawon bakin soja a cikin harkokin siyasar yankin. to sai kuma abin da ke faruwa a birnin mai din a faɗar talon ina zaman gaggawa babba. Na gana da shugaban Najeriya domin tattauna batun jamhuriyar Nijar. Batun da ke zaman batun gaggawa da kuma yake buƙatar ɗaukar mataki a cikin sauri. Ina da imanin za a duk mai yiwuwa nufin tabbatar da sake dawo da batun demokuraɗiyya a ƙasar ta Nijar. Abin da ya lace shine don lashe da tuntuɓa kuma za a fara wannan tun daga yammacin yau ɗin da nufin ganin an kare kuma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali amma abin da ke faruwa a Nijar din abu ne da ba za mu lamunta ba duk da cewa dai muna da imani kan sulhu. C'est premier option. Ko bayan taron dai Najeriya ta kuma tura tsohon gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari domin shiga cikin tattaunawa mai tasiri. Kokarin juyin mulkin Nijar da na ƙara dama cikin yankin da ke kokarin dorawa zuwa gaba amma kuma ke kalan barazana daga sojoji. Nijar ɗin da yana zaman kasa ta biyu da ta fuskanci barazanar juyin mulkin cikin tsawon kasar wata guda a wanda amurka nuna irin jin aikin da ke cikin yankin yanzu. da ƙarfi gumin goshi ne dai aka sake kwantar da hankula a gini bisau inda sojan ƙasar suka nemi tumɓuki shugaban ƙasar umaru embalo kuma abin da ke faruwa a cikin yankin dai a faɗar ambasada bala muhammad da ke zama ƙwararre bisa masir ecos da nuna alamun bambancin da ke tsakanin 'yan mulki da raguwa masu ruwar tsaki da harkar mulki a cikin yankin wannan ba ne lokaci na farko da aka yi kokarin ajiye yaji mulki a Nijar ba. Me yawa ne akwai akwai waɗansu wahaloli da sojojin ko mutane suke sha a ƙasa ba wai don ba sa son demokradiyya ba amma waɗannan waloli ko na fatara ko na yunwa ko tattalin arzikin ƙasa ba kyau mewa ne irin waɗannan ne suke ba su damuwa su ce wanda ma a canja tsarin mulkin da ake yi amma cikin demokradiyya da dan auren da ke tafa na tasirin gaske ga makoman Nijar da kila ma daukacin a yankin yammacin Afirka yankin da ke tsakanin tinkara matsalar tsaro da girka tsarin demokuraɗiyya ɗan yamma ubalan musa dw hausa daga abuja a najeriya za ka tuna cewa Allah ya biya maka wasu bukatun ba tare ma da ka roƙe shi ba haka kawai Allah ya ɗauka ya baka kuma sun fi yawa abinda Allah ya ɗauka ya baka yanzu lafiyar da kake da shi yaushe ka roƙi Allah ya baka lafiya yaushe ne ka tashi kai sallah ka ce Allah ba ni lafiya haka kawai Allah ya ɗauki lafiya ya baka ba tare da ka roƙe shi ba yaushe rabon da ka tashi ka ce Allah ya baka abincin da za ka ci amma kuma kullum sai ka ci kullum sai ka ci ya ce rabin da ka tashi ka yi addu'a ka ci Allah ya baka ruwan da za ka sha ba yi ba amma kuma kullum sai ya baka ruwan ka sha to wa'innan abubuwan Allah yake so in kana da wasu bukatu sai ka ce Allah kai ne ka min kaza kai kaza kai kaza kai kaza wallahi din nagode so nake ka kara min to dama shi kuma Allah haka yake so domin dama ya ce wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid Allah yayi wasici yayi shela kan cewa duk wanda ya gode masa zai kara masa to dama shi kuma shedan dama karar ne baya so ku samu sai za ya ce wallahi zan tsaya a hanyar da mutane za su bi su je zuwa ga Allah daga karshe ya ce wala tajidu aktharahum shaki shakiri da yawa zaka samu ba su ba su gode wa Allah abinda Allah ya bukata wa iyalan Annabi Dawud kenan yayin da Allah ya ba mu annabi Dawud duk wata falala ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard eh, eh, wa ga da suna wato wannan aya cikin suratu saba'i wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tay wa alanna lahu al-hadid an ni'mal sabiqata allati wa qaddir fi sart wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir wa li sulaiman riha buduha shahru wa rawahu shahrun Allah ya ce wa asanna lahu ainal kidir wa min al jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yazig minhum an amrina nuziquhu min azabin alim ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifani duk wannan falala ne fa ake ake ta ambatowa wajifani kal jawabi qudurir rasiyat Allah ya ce i'malu ala dawud shukra i'malu ala dawud shukra ya ku iyalan annabi dawud ku yi aiki ku gode min wa qalilun min ibadi shakur kadan ne daga cikin bayan Allah suke godewa Allah shine abin da ba haushe shi wai ko a bakin kura wai kake ka godewa Allah to ni kuma zan ce akwai gyara nan ko kuwa kai malam kana bakin kura kuma ka ce alhamdulillah akwai matsala sai dai ka ce dai kawai inna lillahi ainihin alhamdulillah ba za ta aiki ba inna lillahi aita ta aiki amma da halin da ka samu kanka gode wa Allah mu'amala da zaka sake dubawa tsakaninka da ubangiji kuma wanda za ka gane Allah sai ya sa ka'ida duk abin da kake so ka yi Allah ya sauƙaƙa rayuwarka ya taimake ka sai ce akwai takawa a cikinsa duk abin da zaka samu sai kaga Allah ya kawo sharaɗin sai ka ji tsoron Allah yanzu ba ana cikin kunci ba mai yayi tsada kaza komai ga yanan kowa ya rasa inda zai sa kansa bala'i yayi bala'i tashin hankali ya to amma Allah ya ce akwai mafita akwai wanda mafitar sa wallahi din mai zai kai naira dubu biyar ne lita ɗaya wallahi ko a jikinsa ya kai yake ji ko a jikinsa Allah ya hore masa wani ko ko da naira hamsin za a dare da ita har yanzu ta mishi tsada don bai da hamsin nan a zai za gane ba tsada kawai Allah ya baka abin siya Allah ya baka abin da za ka yi rayuwa ba wanda yake raya kan ba Allah ba duk wannan tsarin da kuke gani ai kaza wallahi duk ba a hannunsa yake ba inda rayuwar ba a hannunsa yake da tunan mun mutu ka gaya min abu ɗaya wanda kake tunanin cewa gwamnati ne ke baka amma kuma kana rayuwa kai ka koma ga Allah ka daina damuwa da su duk abin da za ka kira bayi ne bayi ne na Allah ba abin da za su yi maka amma Allah shine ne mai tausayin da in ka kira zai ji kanka mu duba abinda Allah ya fada yace wa amma man a'ata wattaqa sai ce me wa saddaqa bil husna sai ce me fasanuyassiruhu lil yusra ka duba wannan aya wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ka duba wannan aya wato aya ce mai ratsa zuciya in ka fahimce ta Allah ya ce wanda ya cire a aljihunsa ya yi aikin alkhairi kuma ya ji tsoron Allah ya yi saboda Allah Allah ya ce ku rubuta ku aji za mu sauwaƙe masa hanyar rayuwa mai sauƙi ba zai wahala ba wa amma man bakhila wanda ya rowa ya ci shi kaɗai ɗan abin da Allah ya bashi ya kasa ɗan tsungula wani abu dan yayi wani abu dan neman yardan Allah kuma ya ƙaryata kyautatawa Allah ya ce fasani yassiruhu lil usra da sannan za mu sauwake mishi hanyar wahala wahala ya dinga ganin ta kenan gaba da baya a rayuwarsa ashe hanyar da ake iya samun sauƙi hanya biyu ne tsoron Allah sannan ka zama mai cirewa cikin dukiyarka kana taimako amma da ya zuciyar mu ta mutu mu ce taimako sai mai kuɗi an ce sadaka sadaka za a ce na alajuwa ne to kun da alajuwa ne shiga aljanna ya wuce ba ku kenan hmm, abin da kake da shi za ka samu a matakin da kake na rayuwa duk yadda ka kai ga shiga kunci akwai wanda ya fi ka shiga kunci to wanda ya fi ka shiga kuncin shi ake so ka taimaka mawa ko kuwa idan ka ji damuwar wani sai ka gane cewa kai aljanna kake wani ne an zo ya ranar idi an yi idi ranar sallah da abincin da zai ci sai wake kai a gidansa shi yana ganin cewa Allah ya gama wulakanta shi ya sa matar shi ta dafa waken waken kuma duk akwai wanda ƙwari ya cicci ya ce da a hada hada kuma dafa da ta dafa ta kame ya dawo iri sai ya zauna yana tsince wa'inda ƙwarin suka tattaba yana zubarwa yana cin ɗan masu kyau kyau yana ganin cewa ka shi ya Allah zai mashi haka ne ya bashi irin wannan yanayi haka ranar idi ma hana shi abin da zai ci dan ranar idi ma ya fara ciki ya gagara yana ci yana bata fuska yana takurewa yana kammala su ya shiga gida dan ya samu ruwa ya sha fito wanda zai so ya zo ga wani kuma shi kuma wanda ya zama din shi yake zanta yake ci wanda ya zubar din to ita shi kuma yake zanta kai gane cewa a to dama akwai wanda ya fi shiga matsala ashe ma nima din da dama dama to saboda haka mu'amalar bawa da ubangiji mu'amala ce mai sauki amma sai mutumin da ya san kan abin ya san yadda zai bi da ubangijinsa domin ya sami yarda da bukatarsa akwai wanda ya fi ka kutanci ga Allah amma da yake bai iya mu'amala da Allah ba sai Allah ya kyale shi ta shirmansa kai kuma da ba baka kai shi imani ba amma da yake mu'amala ta da Allah ka gane yadda ake sai ka ta samun biyan bukata fiye da shi fiye da shi haka wannan ayan mu duba yanzu mu duba a wannan ayan ne sai da Allah ya kawo kissu sayyidina Abubakar domin idan ka duba ayar da yake cewa jannabu hal atqa ai da ana cewa atiq suna ne na sayyidina Abubakar an ce ran da ayan nan ta sauka ne aka sami shi atiq wanda shine Hausa suke cewa atiku ko atiku to atiq ne